danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura mun gode fitaccen malamin addinin musulunci kuma ministan sadarwa da fasahar najeriya sheikh isa fantami ya miƙa buƙatar jama'arsa ko gwamnatin tarayya kamar yadda malamin ya wallafa a shafinsa na facebook alhamdulillahi lalzi bi ni'mati tatimmu salihat biyu bayan takardar da na kai wa ministocin ayyuka bisa ga kukan jama'ar da nake wakilta bisa ga dokar ƙasa su ne mutanen jihar gombe akwai manyan hanyoyin gombe guda hudu zuwa biyar da muke bibiya cikin taimakon allah yau na ba da approval na federal executive council durin virtual meeting damar fara aikin gombe bajuga fika fatiskum road mai tsawon kilomita 189 akan kudi naira miliyan 56 da dubu ɗari bakwai da hamsin da naira tamanin da hudu wato sama da naira miliyan hamsin da shida allah ya ba da damar farawa da kammalawa cikin nasara kuma allah ya sa aikin ya zama mai amfani bayan wallafa wannan rubutun sama da mutane dubu biyu sun yi tsokaci inda mafiya yawa ke yi wa malam addu'a da fatan alheri kana kaɗan daga cikinsu suna cewa kamata ya yi malam ya yi magana game da matsalar tsaro da ta addabi arewacin ƙasar nan mutane da dama sun zargi malamin da ƙin fitowa ya yi magana akan matsalar tsaro wadda ta addabi arewacin ƙasar nan duk da kasancewarsa minista a cikin gwamnatin inda mutane ke cewa kamata ya yi malamin ya fito ya yi wa gwamnati nasiha kamar yadda ya saba yi wa gwamnatin da ta gabata